Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tasharmu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. Ma'aikatan majalisun tarayyar Amurka da na fadar White House sun gana a jiya asabar a nan Washington a wani kokari na kawo ƙarshen rufe wani bangaren gwamnati da ya shiga kwana na cikon goma sha biyar kuma an kammala wannan tattaunawan bayan wasu sa'o'i bangarorin biyu dai suna kuma shirin ganawa a yau Lahadi. cijewa da aka samu a kan bukatar shugaba donald trump na dala biliyan biyar da miliyan ɗari shida domin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico shine sanadiyar rufe gwamnatin mataimakin shugaban kasa mike pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu kuma ya kwatanta tattaunawar a wani sakon twitter da ya aiki ajiya a matsayin mai ma'ana sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma matsaya ba jim kaɗan shi ma shugaban amurka donald trump ya aiki da wani sako na twitter yana mai cewa ba a samu wata fahimtar juna ba a yau ita kuwa kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya asabar inda take cewa wannan mataki na rashin hankali da kuma damuwa da trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo karshe babban hausan hausoshi a ma'aikatar tsaron amurka real admiral kevin sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ta fitar a jiya asabar suini ya ɗire kan wannan mukamin ne tun cikin watan janairun shekarar 2017 ya ce bayan shekaru biyu ina aiki a pentagon yanzu ina ganin lokaci ya kai na ajiye aiki na zaman kaina ya ce babban alfarma ce na sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro suini yana faɗa a cikin wata sanarwa a ji asabar jami'in shi ne na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci sakataren tsaro jim martins da suini ya aiki a sa ya sanar da aji sa a cikin watan disamba kana ya fita ofishi a farkon wannan wata ƙungiyar taliban ta ce tattaunawa da amurka akan kawo ƙarshen yaƙi da wasu ayyuka da ba su dace ba afghanistan tana nan yadda take amma kuma ta yarda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin ƙasar kai a kabul mai magana da yawon taliban zahibullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai wata tattaunawa da kungiyar za ta yi da amurka amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba mujahid yana mai cewa wato yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na karya cewa wakilan kungiyar ta mayakan sa kai suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an afghanistan a saudi arabia a wata mai zuwa wakilin amurka na musamman mai shiga tsakani a afghanistan zalme khalizad ya yi wata wato ganawa na tsawon lokaci na tsakanin kwanaki biyu a cikin watan disamba wadda wato tawagar taliban ta, wato tawagar taliban ta halarci wannan tattaunawar suka yi tare a abu dhabi inda wakilan saudi arabia da na pakistan da ma na kasar da take daukar nauyin wannan tattaunawar suka halarta ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin ministan harkokin wajen rasha a jiya asabar ya yi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba'amurkin nan wanda ake tsare da shi bisa zargin leƙen asiri da wata 'yar ƙasar rasha da ake rike da ita a nan amurka an tsare paul william wato tsohon sojan ruwa dan asalin kasashen birtaniya da eh, eh, wato ireland ne a ƙarshen watan disamba a moscow kama shi da ya haifar da tsegumin cewa wato rasha tana so ta yi amfani da shi domin ta yi musaya da wata 'yar ƙasarta da aka kama ta da aikata laifin leƙen asiri a nan amurka amma mataimakin na ministan harkokin wajen rasha sergei ryabkov ya faɗa cewa lokaci akan tattaunawar yiwuwar musayar wayland da kuma maria butina lokaci bai yi ba saboda ba a riga an tabbatar da laifi a kan wayland a hukumanci ba a cewar kamfanin dillancin labaran kasar rasha tun da farko dai wasu kafafen yada labarai a rasha sun ce wata majiya da ba su bayyana ta ba ta ce akwai yiwuwar tabbatar da laifin likin asiri a kan wayland lamarin da ka iya kashi gidan yari tsawon shekaru 20 kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sauraro kamar yadda muka yi muku alkawari a madadin shirin zaɓe ko naɗi a wannan mako za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen hausa na muryar amurka ya yi da 'yan takarar shugaban ƙasa wato shugaba mai ci muhammadu buhari na jam'iyyar apc da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar na jam'iyyar pdp ai sauraro lafiya. ƙasar duniya da aka mucin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekaru goma sha shida suka yi ba ka tambaye su ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba masu saurari assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya a ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa da shugaba mai ci janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya pdp alhaji atiku abubakar wazirin adamawa a yau sun yi bayanai kan tattalin arziki harkokin noma albarkatun man fetur tafiyar da gwamnati da kuma kasafin kuɗi ga madugun wannan hira aliyu mustapha sokoto a su da shugaba muhammadu buhari mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen a kansa kai da dai kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu ba sa abin da ake nufi da wannan ba eh to na yi bayani wannan abin da nake abin da nake nufi na gama abin da najeriya take samu mhm. daga 1999 zuwa metan da goma sha hudu amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum da hanyoyi mhm. da layin dogo da wuta cikin shirar nan me aka yi da su da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan biyu da dubu ɗari aka maido rabin miliyan kuɗin shi suka faɗi ga dala ɗari zuwa dala ashirin da takwas sannan ya koma talatin da bakwai talatin da takwas zuwa arba'in sannan ya hau sama yanzu wajen zuwa hamsin da wani abu amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban suna kuma zuwa kudu suna ga irin ayyukan da ake yi wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa onitsha daga nan zuwa port hako da dawa masu motoci za su gaya maka tun lokacin abacha na ptf wanda ya na zanna mhm. na rara kudu mai mm. tun lokacin nan ba a taba su ba layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu wuta kuma ai babu wutar saboda haka waɗannan cin amana ina so bayan ƙasa akwai ƙasar duniya da aka cin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun goma sha shida suka yi ba tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake yi zaton akwai shari abu ne ya je turai ko amurka ko isha ya ya samu ya lusa ya ga da ake fudda mai da biyan da ake wa najeriya ina kudin suke ni muka iske a kasafin kudin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta a kan dala 60 sannan kuma canji akan naira ɗari uku da biyar kana jin a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin. to na yi bayani cikakken bayani a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa inda muka nufa dinnan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan biyu da dubu ɗari uku a kan dalar amerika sittin kuma a kowace dala akan naira ɗari uku da biyar wannan shi ne to in za ka yi lissafi ba ni so in ce da safin duna muke to tafiyar da gwamnati dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kudin da kuma yadda za a kashe kudin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro mm. da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar china suna yin wasu hanyoyinmu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanyar ruwa na mambila dam dam na mamdila kamar na kani sun yadda za su yi sun yadda za su yi amma mu ba da sha biyar bisa ɗari na somin taɓi wato mu ba su wannan su fara da shi mm. su za su cika sauran bashin najeriya ta biya cikin shekara ashirin mai zuwa da eh, ruwa kaɗan a kan shi to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na eh, miliyan biyu da dubu mm. ɗari uku a kan kuma dala sittin to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa a kan abubuwan da ake samu kuma a cikin kasafin na ga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci to to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyancin bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin a naci bayanin dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya bayyana raunin yadda gwamnatin shugaba buhari take tafiye da tsarin canjin kudaden kasashen ƙetare ta fannin tattalin arzikin nan naira ta daɗe tana akan naira ɗari uku da sittin da wani abu akan dala ɗaya na san an shayin alkawura can baya da kuma yanzu ma a kamfen da kuke dukkan ku biyu din kowa na alkawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira in sun ce za su karfafa darajar naira karya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda hudu ko biyar wani a ce mishi ya saya ɗari uku wani a ce mishi ya saya ɗari uku da biyar wani a ce mishi ya saya ɗari uku da goma mm. wani a ce mishi ya saya ɗari uku da ashirin da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yiwu ba ba magani kenan haka za a ce akwai magani mana yawa ko da ne shugaban kasa ne za ka yi kana eh, ni ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda su kudaden duka duk sai su zama farashin ba eh. sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake amma suna cewa darajar shi ba ya dogara kan abin da aka yi nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje dama suna da tasiri dama to ashe ana yi magance abin a nan kadai a nan cikin najeriya a dama ba daga najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje ai daga najeriya ke magance sannan ya fita waje tunda za ka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajan kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajan kudin kamar yadda eh, kowanne ne eh, zai iya sai amma ba waɗansu suna saya a raha waɗansu kuma suna saya a tsada ba. To me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma za a bunƙasa ta? To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba domin me domin yadda har yanzu abinci da tsada yake sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma har yanzu eh, shinkafan da suke faɗa. farashin da bata faɗi ba sai gaba-gaba take don haka ban san eh, kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi eh, manoma yanzu mutum ba isa ya je gonan shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi a ce sai an kawo kuɗi da sauransu. To excellency kai in kai ne mai za ka yi da In ni ne abin da. Ka da farashin kasa kuma a samu abinci. To tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma. Ta wani hanyoyi. Ta hanyoyi daban-daban. Kamar? Ba da su abin da ake cewa eh, koya musu extension services ne. Hmm. Sannan kuma da ba su bashi mai rahusa amma duk ta yi cewa tana yin wani abu ina ina to ina ai to sai mu gani ai idan idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada yake sun ce ana fita da shi zuwa wajen ƙarya ne ba sun gufe iyakoki gaba daya ba ai su suke da jami'an tsaro amma kan iyakokin mai excellency ka san yadda suke ai buɗe suke to idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin na fita so so fitan da abinci ne yake sa tsadan shi ko kuma me yake sa tsadan ni ban yadda ma abinci na fita ba je ina to ina abincin da zai fita to tsadan kenan ka tambaye su ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya sun kulle sun rufe. Mm. sun sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida da da muke samun abinci da ara haka an rufe duk eh, an rufe ne daga waje ake shigowa ah, ba daga ana noma ma ana noma ma fiye da yadda ake yanzu domin akwai zaman lafiya saboda za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba saboda haka batun da eh, banka kace zaka bunkasa manoma za ka ba su suka za a ba su suka kuma za a dawo da zaman lafiya a tabbatar da ba wani wanda zai je gonan a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba sai batun cin hanci da rashawa kafin ma mu yi magana da zaka magance shi mu fara da zargin da suka dade suna maka kai kanka sun kirkiro cewa kai mai cin hanci da rashawa ne kai mai kai mai me ka ga musu to me yasa ba su kama ni ba sun daure tambayin su ai na tambayin su na ce duk wani wanda ya ce na yi sata ko kuma na cin ya zo ya kama ni ya daure ba suna kama mutane suna da daure su ko suna yi musu shari'a to su kawo shaida ba su kawo to ina ka gani ina ka ji dama shari ne shari kuma ba wanda ba yi mar an daɗe ana wannan magana kwarai da gaske abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu ranar talata a shirin tsaka mai wuya domin jin matsayar 'yan takarar kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma abin da ya bambanta su za ku kuma iya sauraron wannan hira a dukkan shafinanmu na intanet yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman aliyu mustapha sokoto da ya jagoranci hirar alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri. Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ganin yadda guguwar sauyi ta kada kafin zaben shekarar 2015 'yan takara da dama sun koshi gona a rigar canji ko kuma sa yayin da wasu suka ma saba laya dorawa daga inda wasu suka tsaya ko kuma a kasa. Na farko ina so shaida muku wata wani program wanda ba wani ya fara wallahi za mu gama kamar dai wannan dan takarar gwamna a wancan lokacin shi ma wani dan takarar alkawari ko ya dauka da cewa ganin da na yi na farko shine akwai ka'idodi goma wanda na fito da su wanda su ne abubuwan da ayyukan da nake so in yi ina son na farko shine za mu yi ayyukan duba lafiya na mutane na biyu muna son mu shigo da wannan eh, wato ayyukan gona To sai dai kuma ko a rahoton rahotonmu na farko mun ji yadda wasu talakawa ke korafi na rashin cika alkawarin da aka ɗauka kafin zaben zargin da ko 'yan siyasa masu rike da malafin mulki kullum ke musantawa. To a gaskiya dai lokacin neman zabe to mu dai ana ɗaukar mana alkawura da yawa. A ce za a ba mu ruwa za a taimaka mana da abun nan magungunan asibiti da kuma makarantun yayanmu. To amma dai mu dai har yanzu dai bamu ga komai ba. Ita wannan gwamnatin tana da kokari ya gurgudu. To wai ko me 'yan siyasan ke cewa ne dangane dangane da irin wannan zargi da ake yi a yanzu sanata muhammadu bindo umar jibrila da ke zama gwamnan jihar adamawa wanda mako ya lashe zaben sa inuwar jami'ar apc ya kuma musanta wannan zargi da ake na cewa ba su ma cika alkawarin da suke dauka yanzu in ka je mubi za ka ga in tura ma'aikatan mu da za su fara gera makarantu domin duk abin da kake so ka yi idan wajen da kake ake karatu babu ba za a iya zauna a yi karatu ba aikin banza ne so dole ne mu giggera wayannan makarantu kuma Ah, mun tura ah, team already ah, za a bani da yankun gida kuma already ma mun riga mun samu yankun gidan da za su gera wayannan makarantu kuma domin ba mu da kuɗin da za mu yi makarantu na lokaci ɗaya mun yi zone by zone kowane zone mun ɗauki makaranta ɗaya a northern zone mun ɗauki technical movie a central mun ɗauki jss home kuma a saudan mun ɗauki na loba a numa muna so mu gera musu wajen da za su zauna za su yi karatu za su kwana sannan kuma malaman su ma sai a kyautata musu kuma a kara musu eh, ƙara musu training so da su kara ilimi sannan gwamnati in allah ya bude mana kuma a kyautata musu ta hanyar da ya kamata dai tambayar sa batun sato kafa kan tsakanin ma'aikatan kama kuma da kuma mm, magana wayan nan karamin matsala ne kudade ne da yake zuwa ba wani kudin baya kaiwa ne wanda za a ce sai a biya ya biya salari baki daya ba kamar zamanin da da ake samu a wata a wajen 10 biliyan 9 biliyan 8 biliyan ana samu yanzu 1.7 biliyan nawa ake samu so salari ma ya fi biliyan biyu da wani abu so in kudin ya zo kuma ka san local government a ciki ake biyan sarakuna a ciki ake biyan makarantun university a ciki ake biyan primary abinan ub ub da sauransu so akwai deduction ana rarrage kudade wanda constitution ne ba da wannan akwai percentage da ya zama dole a ci da shi yasa in ba kuɗi ya zo da yawa bane to abun za ana samun matsala so mun zo yanzu kuma kowa yana so a lokaci daya a biya a ce an biya to kuɗin babu shi da ce mun samu kuɗi kamar yadda wayancan suke samu da tunda ma'aikata ne ma mu suka taimaka mana muka zo gwamnati na ya zama hakki ne mu ba su hakkin su. To ko su ma 'yan adawa sun cika alƙawarin da suka ɗauka architect Dare Disan Isaku na jihar Taraba gwamna ne a inuwar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya koyi tilawar wasu nasarori da ya ce sun samu. Ba abin da za ku yi illan kun tashi da safe ku yi ma Allah godiya. In za ku kwanta ku yi ma Allah godiya. kawai abin da za ku yi sauran ku bar mana bari in an kawo babban wutan nan nan wa ha na yi zanen wannan gurin ni ne na yi hydro din nan ni ne na hada shi da ikon Allah in an yi hydro nan kai in na zo nan sai dan zo yi bara a wurin ku. eh a don me kowa da kowa kai mai soya ko sai ma sai ya zama mai miliyoniya a kullum masana kan yi nazarin irin alkawarin da 'yan siyasan ke ɗauka kafin da ma bayan zaɓe. Farfesa Amoga Kyaftin na Mala, wani malamin jami'a a Najeriya, ya ce akwai buƙatar duba lamarin da idon basira ba wai ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa ba. A bisa ga alkawarin da 'yan siyasa sukan yi, kullum abin da ke bakin su shine zan yi muku hanya, zan yi muku asibitoci zan sa muku magani a asibiti zan sa kawo muku ilimi zan kawo muku tsaro zan kawo muku aikin yi a matasa da sai sauransu haka tur a bakinsu amma cikawa yana da wuyan gaske a mun gani dai a wannan gwamnatin da take kai ta yi alkawarai masu karfi irin dan za su ka ita hanzarin cin hanci da rashawa za a kawo saukin tsaro za a kawo ayyukan yi ga matasa amma abin da kuke gani da gwamnatin nan ta yi samu ta shiga na farko tsaro mun gani dai sun yunkuri an kawo an fara samun sauki tsaro musamman a arewa masu gabas amma daga baya fa tsaron nan ta lalace. Aikin wannan kuma aka sake samun barkewan rashin tsaro a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya wanda kuma yanzu kasan gaba daya ba ta jin daɗin tsaro na kuma samar da aikin yi ga matasa lalle abun kan gaskiya bai tasiri ba domin idan mun duba hukumar da take wallafa kididdiga na na kasa wato mbs kenan ta wallafa cewa 2014 rate na rashin aiki na matasa uh, kashi 23 a cikin dare amma yanzu unemployment rate na matasa ya kai uh, kashi 38 a cikin dare mun gani kuma a cikin wannan abin da mbs ta wallafa miliyan takwas sun rasa ayyukansu a cikin watanni 21 sannan kuma miliyan hudu kuma sun sake rasa aikinsu a cikin shekara guda ɗaya wannan alkawarin da aka yi na samar da aiki ma matasa lalle abun bai tasiri ba ko da yake zan kara da cewa wannan program da gwamnati take na empower nan yana dan yin tasiri kadan kadan. amma sai an kara inganta shi maganan hanyoyi hanyoyi kam gwamnatin nan gaskiya gaskiya gwamnati tana kokari misali tun gwamnatin nan ta hau ta ba da hanyoyi wanda sun wuce 20 wanda suke a kowane sashi na najeriya to ko me kamata 'yan najeriya su lura a wannan zaɓe da ke tafe har ila yau ga shehin malamin jami'an abin da ya kamata a yi kuma na yadda da abin da shugaban kasa ya faɗa cewa duk wayan da suka samu a tiket na sayawa zabe mu dube su mu kalle su mu san tarihinsu kuma dukkan su nan suna cikin mu kada kada mu yi zaben sak kada mu yi zaben tumun dare ya mako zuwa yanzu tuni aka fantsama cikin harkokin kamfan yayin da kwana ta bangaren hukumar zabe ne ke ci gaba da shirye-shirye da ma hada hancin takardun 'yan takara barisa kasim gane da da ke cikin kwamishinanin hukumar zabe a najeriya ya ce su kullum cikin shiri suke to amma kuma aya ko hanzarin da ba gudu ba kowa gyara ya sani kowa ya bata ya sani kuma maganan banga waye yake banga matashi ne ake sa shi yake banga wanda suke sawa su je su yi wannan banga ne ƴaƴansu samin ƴaƴansu ne suke sa su kaga babban matsala ne babban masifa ne babban ah, jahilci ne ba jahilci ne ya faɗa haka kaga kana yi abin da kai wa dan wani Allah zai kama dan kama abin da kaje ka sa ne je bangare wani rashin kunya ko je ya doki wani ko ya je wani abu ka san Allah ba zai bari ba dole sai hukunci kuna ilmantar da su da siyasa ai ba sai ilmantar kan ba kullum muna kai ba yanzu ga yana muna magana hmm. kullum muna magana kullum a radio da gidan TV kuma muna muna magana muna magana cewa wannan abin ba abu ne da kyau ba shi da kyau ba sai ka hada da da su banga da su wani fada da su waye waye komai zaman lafiya nan al'umma idan ba a zauna lafiya ba ba in ba kuma an tsaya an yi yaƙi na zaman lafiyan ba ba ma siyasa ba ko cin abinci ba za koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda hada-hadar kasuwar siyasar najeriya za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kan nan tsoro na Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. à Afrique avec la meilleure